Shugaban kasar jamhuriyar Nijar ne Alhaji Isu Muhammadu ya jagoranci bikin soma ayyukan raya dam ko gandari na birnin Kwanni tare da jakadan kasar Amurka a Nijar da shugaban asusun MCC na kasar Amurka da tabbaiwa jamhuriyar Nijar kyautar tsabar kuɗi miliyar 250 na sefa da za a kashe a tsawon shekaru biyar domin raya sha'anin noma a cikin kasar. Daga cikin su sefa sama da biliyon 40 ne za a kashewa dam ko gandari na birnin Kwanni domin raya shi tare da bunƙasa noma wa maza da mata tare cuɗanyawa da nakasassu haka ma hanawa matasa tafiya cin rani ƙasashen waje ko tafiya neman zuwa turai suna kashe kanunsu a cikin sahara ko kuma a teku shugaban ƙasar ta nijar alhaji isu muhammadu ya yi jawabi a wurin wannan gagarumin biki a garin birnin kwanne kamar haka kuna murna kuna dariya kuna murmushi fushi wannan shaida ce ta soyayya ba ta kai tsakanin mu kuma ina fata Allah ya kara wannan soyayya ina fata Allah ya kara ba mu sa ya cika an kauna da mun taɓa kanmu a lokacin zaɓe kun yi muna kan da ranar da ta muka gani na yi muku kai ce to gashi wannan aiki na yau na kamar suka ta alƙawari ana ba za ba abinda ya yi min saura shekara ɗaya da abinda ba yi a cikin A jawabin shugaban MCA Niger da na jakadan kasar Amurka da na Simkin Pros shugaban Millennium Challenge of Corporation na kasar Amurka da ta tallafa a wajen guriyar ta Niger domin raya gonakai sama da dubu biyu da ɗari biyar da zai shafi manoma sama da mutum dubu goma sun yi farin cikin ganin wannan ranar tare da yi wa al'ummar birnin Kwanni barka da samun wannan tallafin na kasar Amurka. amurka waɗansu daga cikin mutanen da suka halarci bikin suma da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma na dam ko gandarin birnin kwanni sun zayyana muna nasu ra'ayoyi ne alhaji musa mamman mai na cooperative ta kwanne ta biyu Abin da ce alhamdulillah lallai dai wannan abu rana mu ta wani ciki ta gare mu babban rana ta wadda muke kira yau gashi Allah ya kamu ranan nan sai godiya ga Allah. Mana isu da Allah. mun gode mun ji daɗi kuma wannan abin da shugaba muhammadu isu ya ɗauka allah ya taimaka allah ya sa a waye mu kuma allah ya sa abin ya sa alheri gare mu na mada ba ni hajji aisha ta daga tawo ni mito wani mito wani taro abin zan ci shina da yawa kai yanzu wanga aiki shugaban kasa zai shanyawa cikin garin kwani kasar wanga ba mace ni Nijar ce duka dan saboda wanga gandari in Allah ya taimaka ya yi to yunwa ta kare shi kenan kashi shi ya samu warin ciki dai muka mun kamar mutum da asuwa warin muka zo nan ga kwanni ayi sallah tare ministan harkokin gidan gona labade abuba shine yayi jawabin kaddamar da aikin a wurin wannan bikin da ya samu halartar sarakunan gargajiya magajin nan gari ministoci yan majalisun dokoki na Kasa da shugaban gundumar birnin kwanni da mataimaki na farko na majalisar dokoki na Kasa da babban wakilin shugaban Kasa da sauran shugabanni na hukumomi na Nijar da gwamnan jihar Tawa da dimbin jama'a da ta albarkanci bikin inda shugaban ƙasar Nijar ya hau bisa dandan karo domin soma kaddamar da ayyukan gadan-gadan Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.